الفتنة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imam al-bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na 25 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa tara, wanda ya daidai da sha ɗaya haka ne ko sha ɗaya ko goma goma ga watan Jun ga watan Yuni shekara ta 2018 miladiya a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am wanda wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan sura fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu abin da mu karanta sannan ya mana gami da wajen aiki da ayoyi sai Allah ta'ala ya ce a'udhu minash rajim wa qalu unzila alayhi ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما bayan ya yi mana bayanin halin kafirai da yanayin da suke ciki bayan allah maɗaukin sarki <clears throat> bayan allah maɗaukin sarki ya mana bayani akan halin kafirai da irin tsebe ƙauna ko kuma da irin bayanin da allah tabaraka wa ta'ala yi na nuna dukkan hujjojin da za a ba wa kafirai domin su yi imani to lalle ba za su imani ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa qalu sai kafiran nan suka ce laula unzila alaihi malak dan me Allah tabaaraka wa ta'ala bai saukar da mala'ika tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba matakar manzon Allah sallallahu da wasa gaskiya ce Allah ta'ala ya ce walau anzalna malakan da a ce mun saukar da mala'ika tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yin imani Allah ce la qudiyal amr da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta al'amari mana da Allah ya halakar da su fun malayun darun sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai saurara musu ba Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu malakan da a ce kuma manzan da zamu aiko mun sanya shi ya zama mala'ika to la ja'alnahu rajula da mun sanya wannan mala'ikan ya zama mutum namiji sannan kuma idan ya zo a hakan shi ma ba za su imani ba Allah ce wa na alaihim ma yalbisun Allah ta'ala ya ce da mun rikitar musu irin abin da suka kasance suna rikitar wa kansu wannan aya tana mana bayani akan halin kafirai na kin yin imani da dukkan wata hujja da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafirai saboda kasi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa don mai Allah maɗauki sarki bai saukar da mala'ika ba sai ya saukar da ɗan adam me yasa Allah ta'ala bai saukar da mala'ika ba sai ya saukar da ɗan adam dalilin da yasa Allah maɗauki sarki ya saukar da ɗan adam ne inda Allah zai saukar da mala'ika kuma a surar mala'ika to da dukkan duniya za ta rikice ne ba wanda zai iya samun nutsuwa balle ma har ya bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala shi sa idan mun duba za mu ga cewa dukkan labarin da Allah yake bayarwa a Qur'ani na cewa mala'iku sun zo gurin wani annabi to za ga waɗannan mala'ikun sun zo ne da sura ta ɗan adam shi sa idan ka kalla annabi Ibrahim mala'iku sun zo sun samu annabi Ibrahim bayan sun samu annabi Ibrahim dalilin da ya sanya wa annabi Ibrahim tsoro na jin cewa anyan waɗannan mutane ne ko ba mutane bane da ya ga ya kawo musu soyayyen ɗan maraƙi amma ya ga cewa ba sa ci annabi ibrahim da ya ga cewa ba sa ci sai ya razana sai mala'ikun nan suka ce mai la haf kada ka ji tsoro mu Allah maɗauki sarki ne ya ya aiko mu A take suke wa mata annabi ibrahim bishara a daidai lokacin malamai tafsiri suka ce annabi ibrahim ya kai shekara 100 da wani abu ko 120 matarsa ta kai shekara 80 ba wanda ya taba haihuwa amma wannan mala'ikun suka zo suka mai bushara cewa zai samu da ne Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa na bi ishaq wa min rayu ishaq yaƙo suka mata bushara ya samu da annabi ishaq bayan isa kuma akwai yaƙo ita kanta matar ta mamaki tace ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li in na hada da shaikun ajib yanzu ni na ni na tsufa mijina ma ya tsufa lalle wannan abin mamaki mala'ikun nan suka an samu mata da cewa أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد kaga wannan dukkan wannan tattaunawa da dukkan wannan abin da aka yi waɗannan mala'ikun sun zo ne a sura ta ɗan adam wannan ne yasa annabi ibrahim bai iya gane cewa mala'iku bane har sai lokacin da sun kicin abin da annabi ibrahim ya ba su sannan mun kalli annabi lut ai mala'ikun daga nan sun je gurin annabi lut da suka je gurin annabi lut saboda sun je a suran mutane sai mutanen garin annabi lutu da suke yin wannan luwaɗin sai suka taho da gaggawa suna mitin cewa an an yi bakin maza a gidan annabu lutu shi kansa annabi lutu bai san cewa mala'iku ba ne da waɗannan mutanen suka zo suna neman su yi luwaɗi da waɗannan mala'ikun da suka zo ai annabi lutu sai ce ha'ula ibanati hunna aqmaru lakum waɗannan ga 'ya'yana nan mata ku aura su ne suka fi tsarki a gare ku amma ya za ku zo na yi bakin maza ku ce za ku yi luwaɗi da su mutane suka ce musu laqad alimta ma lana na banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid suka ce aka san ba mu bukatan mata ka san mu me muke nufi maza muke nufi mala'ikun da suka ga hankalin annabi lut ya tashi sai suka ce inna rusul rabbik mu manzanni ne na ubangijinka tabaraka wa ta'ala lan yasilu ilai ba za su taba zuwa inda kake ba mana da ƙarshe dai mala'ikun nan suka zo suka halakar da su suka ce kwantar da hankalinka za mu halakar da su da asuba inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh qareeb alƙawarin da Allah ya ɗauka mun shine mu halakar da su da asuba ai asuba kusa ce shi sa za ga mala'ika jibril ko wani daga cikin mala'iku ya zo gurin annabi sallama amma a cikin sura ta diyatul kalbi kamar yadda hadisin bukhari ya magana dan haka Allah ba zai saukar da mala'ika zuwa ga wannan duniyar da surarsa ba domin mutane hankalinsu da tunaninsu ba zai iya ɗaukan wannan ba amma su kafirai sai suka ce laula unzila alaihi malak me yasa ba a saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mala'ikan da zai kasance tare da shi ba a wata ayar ma suka ce liyakuna ma'ahu nadira dan ya zama mai gargadi tare da shi to wannan baya daga cikin hanyar Allah shi sa Allah ya ce walau anzalna malakan da a ce za mu saukar da mala'ika a matsayin manzo malamar tafsiri ana suka ce ana kaddara wani abu fakaddabuhu sai kuma su zo su karyata shi laqudiyal amru da an hukunta al'amari malamai suka ce da an hukunta al'amari shine da an halakar da su sannan Allah ta'ala ya ce sun malayun darun da sannan Allah ba zai musu jinkiri ba irin wannan jinkirin da ya musu sun karyata amma kuma ya kyale su da a ce Allah mala'ika ya aiko ya zanto ya yi wannan da'awar sannan suka karyata shi to da Allah maɗauki sarki halakar da su zai yi amma haka yanzu sun karyata amma Allah maɗauki sarki ya jinkirta musu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau ja'alnahu malakan walau ja'alnahu wannan damir din yana nufin ar-rasul mana walau ja'alna ar rasul malakan da a ce mun sanya manzan da zamu aiko musu mala'ika ne to la ja'alnahu rajula da mun sanya shi ya zama me ya zama namiji irin waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da mutane suke tambaya cewa wai shin mala'iku maza ne ko mata shi sa daga cikin malamai sai su ce mala'iku ba maza bane ko ba mata bane wasu daga cikin malamai suka ce a'a mala'iku maza ne domin dukkan gamiri na maza to shi ne ake tabbatarwa da mala'iku ba gamiri na mata ba sannan kuma mala'ika zai bayyana a zahiri yana bayyana ne a sura ta namiji baya bayyana a suran mace ina bata an gane to shi sa sai suka ce mala'iku maza ne wanda wannan zancen zai fi wato zama yana da ƙwarin gaskiya saboda irin hujjojin da suka dogara da su Allah ta'ala ce walau ja'alnahu malakan da zan sanya manzan da zan aiko a matsayin mala'ika la ja'alnahu rajula to da namiji zan aiko a ce wannan mala'ika ne namiji shi ne wanda zan aiko shi amma kuma walalabas na alaihin mayal bisuwan idan da ko nan mala'ikan zai zo a matsayin manzo kuma su ƙaryata shi lalabas na alaihin mayal bisuwan da mun ƙara rikitar musu da abin da suke rikitar wa kansu na rashin imani mana da Allah ya ƙara musu rashin imani akan rashin imanin da suke domin Allah maɗaukin sarki yana wani lokacin Allah tabaraka baraka ta'ala yakan ƙara wa kafiri kafirci akan kafircinsa kamar yadda Allah yakan ƙara mumini imani akan imaninsa wani gurin Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faman yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun kaga Allah ya ce fa amma alladhina amanu waɗanda suka yi imani fazadatuhum imanan sai waɗannan ayoyin su ƙara musu imani wa hum yastabshirun amma wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun da haka duk lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wani abu ka kiyin imani da shi in ya ƙara saukarwa ka kiyin imani da shi to wannan ka ƙara kafirci akan kafirci wannan shine ma'anar abin da Allah yake nufi da mun rikita musu abubuwan da suka sance suna ƙara rikitawa kansu ma'ana da kin imanin da suka yi da sai Allah ya ba su dama sai ƙara yin rashin imani kaga sun ƙara rikita kansu a cikin rayuwa ina batan mun gane Allah ta'ala shi da mu sai Allah ta'ala ce ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم قل كيف كان عاقبة المكذبين نعم الله تعالى yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda izgilanci da kafirai suka mai saboda kin yadda da suka da shi so da yawa idan annabi sallama salama ya kira mutane suka karyata shi sai Allah madaukin sarki ya nuna masa cewa yi hakuri annabawan da suka zo kafin shi ma an karyata su don haka shi ma an karyata shi ba sabon abu bane misali ya ce walaqad kuddibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuddibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati llahi ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce an ƙaryata manzanni da yawa kafin kai amma su waɗancan manzannin sun yi haƙuri fasabaru ala ma kuddibu suka yi haƙuri akan ƙaryata sun da aka yi to kaga nan ma Allah ɗauki sarki yana lallashin manzan Allah da irin waɗannan maganganu sai na Allah ce wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik wallahi haqiqa an yi isgilanci ga manzanni da yawa da suka zo kafin kai ya ma'aikin Allah fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah madauki sarki ce ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin isgilanci gare ka da shi fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai ya sauka ya fada wa waɗanda suke yin izgilanci daga cikinsu ma'ana Allah maɗauki sarki yana gaya annabi sallama cewa an yi wa manzannin da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama izgilanci amma waɗancan waɗanda suka yi izgilancin na farko sakamakon wannan izgilancin nasu kansu ya zo ya fada domin Allah maɗauki sarki ya darkake su da azabarsa Allah ta'ala ya ce ƙulga ya musu ya ma'aikin Allah siru fil ku yi yawo a bayan ƙasa idan kun yi yawo a bayan ƙasa fun manzuru sannan sai ku duba kai, na kana akibatul mukaddabin yaya ƙarshen waɗanda suke ƙaryata wahayin Allah suke ƙaryata manzannin Allah ya kasance da haka malamai suke cewa wannan aya ce da suke nuna cewa duk mutumin da ya zo da gaskiya iya daga cikin abinda makiya gaskiya suke amfani da shi shi shine yi masa isgilanci yi mai izgilanci da nuna abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne ta hanyar wawaitar da mutane ta hanyar nuna ko shi wannan mutumin mai kima ba ne ko ba mai cikakken hankali ba ne shi sa idan mun kalli munafukai za a ga yin izgilanci ga manzanni ko waɗanda suke yin dako na shari'ar Allah to za a ga cewa ko dai munafukai ne da suke sa rigar musulunci ko kuma kafirai ne su shi sa za ga munafikai ma Allah ya siffanta su da isgilanci yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tubyanihim ya'mahun mana Allah ne zai musu sakamakon isgilancin su malamai suke cewa wannan ayar Allah madaukin sarki ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya rarrashe shi akan isgilancin da kafirai suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farkon manzanni ne annabi nuhu shi kansa annabi nuhu bai tsira ba domin mutanen annabi nuhu shi ma sun mai izgilanci sun mai izgilanci da su ta cewa shi kafinta ne har lokacin da ya zo zai kera jirgi ayya daga cin abin da suke nuna annabi nuhu shi ne idan ya saba yin jirgi wanda idan ya saba yin kere-kerensa to amma wannan jirgin da ya zo yana aikata ba zai amfana da shi ba wanda kaga shine yace musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun idan ni kuna mana iskili ni da jama'a ta a yanzu to ni ma da sannu zamu zamu rama wannan iskilancin da kuke mana kamar yadda kuke mana iskilanci kaga wannan ya nuna sun yi iskilanci ga annabi nu shi yasa da daga shi Allah ta'ala ya bamu labari da yace falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama sai yace fa akadahum tufan wa hum zalimun sai Allah ya turo da ruwan tufana ya kama su a lokacin da suke cikin shirka suke cikin zaluncinsu kaga nan gurin da aka ga annabi sallama cewa fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai wato abinda suka kasance suna yin izgilanci sakamakonsa, sai ya fada wa waɗannan wanda suke yin izgilanci. kaga shine ruwan tufana da yaje kama mutanen annabi annabi muna gane haka annabi no a annabi hudu shi ma sun mai izgilanci. da ya zo musu wa'azi ya musu wa'azi sai suka ce inna ƙulu illa ataraka ba'du alihatina bisu a wannan da ya zo na mana wa'azin nan mun fuskanci cewa wato allolinmu sun shafe ka da ciwon hauka ta wannan isgilanci ne ga annabin Allah annabin da ya zo da da'awa ta Allah ka ringa nuna wannan amma suke cewa ma ji ita na wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli da annabi hudu baka zo da wata hujja ba duk ka zo da shi ba hujja bane dan ka sani mu ba za mu taɓa rabuwa da ubangijinmu da Allah ta'ala wato da allolinmu da muke bautatawa ba amma da ƙarshe a ɗauki sarki ce ya ce sai muka aika musu da dawwammamiyar iska iska da ta halakar da su kaga su sakamakon isgilanci su ne shi ne iskar da Allah maɗauki sarki tura musu ta je ta darkake su annabi salo shi ma Allah maɗauki sarki ya ba mu labari har ma suna mai isgilanci suna cewa ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal musallin kai annabi salo. ba dai kana cewa kaza ba kana cewa kaza to in dai gaske ne kai annabi ne abinda take gaya mana cewa in mun saba wa Allah Allah zai iya mana azaba to ka zo da azaba ana ba ta gane amma da ƙarshe Allah ba da labarin wannan izgilancin da suka yi akwai sakamakonsa Allah ta'ala ya ce wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi darihim jathimina sai Allah ta'ala ya aika musu da wato da iska da ƙara wanda da ƙarshe suka wato halaka suna gurfana a cikin gidaddajinsu haka annabi lut mutanen sun mai isgilanci na daga cikin isgilancin da suka masa cewa mun fuskanci sai kai kana so a ringa tsarkake abubuwa ne ana so sai an kuma mu'amala mace namiji to mu ba za mu yadda da wannan amma suka ce mu muna ganin ku mutane ne da kuke kokarin a ringa tsarkaka amma da ƙarshe har ma suka ce da annabi nuhu shine la illam tantahi ya lutu la takunanna minal mukhrajin kai ba baka daina wannan da'awar taka ba wallahi sai mun kore ka daga cikin garin nan in dai baka daina wannan da'awar taka ba kore ka zamu daga cikin garin amma Allah madauki sarki ai ya ba mu labarin karshen su dan ya ce yayin da al'amuran mu yazo ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda iya mina min na dhalimin biba'id Allah madauki sarki ce sai muka musu ruwan duwatsu bayan mun juya garin sama ya koma ƙasa sannan kuma sai muka musu ruwan duwatsu bayan mun musu ruwan duwatsu Allah ta'ala ya musu azaba ya halakar da su saboda wancin izgilancin da suke wa suke yi wa suke yi wa annabi lut haka annabi shuaib annabi shuaib shi ma sun mai izgilanci dan mata suke masa ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuk larjamna kuma anta alaina bi aziz suka ce da annabi lut annabi shu'aib kai annabi shu'aib mu magana da kake faɗa ma baranci ce ba ma fahimta ba ma ma fahimtar abin da kake faɗa kuma sannan mu mai rauni muke ganinka. amma ba dan jama'arka ba ba dan danginka ba ba dan ƴan uwanka ba suka ce wallahi da sai mun jefe ka dan kai kaɗai baka isa ka buwaye mu ba suka yi masa wannan izgilanci amma da kashe Allah ya ba mu labari fa akhadahum adabu yawmin dhulla innahu kana adaba yawmin azim innahu kana adaba yawmin azim Allah ya kama su da azaba ya darkake su to dalilin kawo duka waɗannan maganganu na annabawa shine lallashin da Allah tabaraka wa ta'ala yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik haƙiƙa an yi izgilanci ga manzannin da suka zo kafin kai an musu izgilanci manzannin da suka zo kafin kai an yi musu izgilanci ashe kai ma idan an yi ma izgilanci ka biyo hanya ce ta daidai ina fatan mun gane domin Allah madaukin sarki a koda yaushe yana kokarin ya nuna manzala wasallama cewa duk abin da ya same shi ya samu annabawa kafin zuwansa to kai ma da ka zo kana bin layi na da'awa kana bin layi na kira zuwa ga addini to dole sai ka ringa ɗauko waɗancan abubuwan suna reflecting a rayuwarka cewa abin da aka yi wa waɗancan kai ma za a iya ma irinsa ko kuma kwatankwacinsa idan an yi waɗancan izgilanci kai ma za a iya ma izgilanci idan an kashe waɗancan kai ma za a iya kashe ka idan an kori waɗancan da gari kai ma za a iya koraka. mana dukkan izgilancin da aka yi wa annabawa na farko shine abin da ya biyo baya ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da zai biyo baya ya samu duk wanda yake tsayawa akan gaskiya a cikin wannan al'umma muna gane ha shi sa Allah ya ce walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un to amma darasin da ke ciki shine me yin izgilanci zai ta yin izgilancinsa zai ta yin izgilancinsa amma akwai ranar da Allah madaukin sarki zai zo ya darkake shi akwai randa Allah zai zo ya kama shi da irin ayyukansa shi sa malamai suke cewa da mumini da kafiri dukansu bala'i na iya zuwa ya same su da mumini da kafiri dukansu musiba na iya samu su imaninka ba zai hana musiba da same ka ba kamar yadda kafircin kama kuma taurin kanka da kafircin ka bai kai matsayin ya hana musiba da same ka ba sai dai suka ce shi mumini musiba ko bala'i yana iya samun mumini ne a matsayin iftila'i Allah ya tsina so ya jarrabe ka dan ya yawaita ladanka dan ya kankar zunubanka shi kuma kafiri Allah madauki sarki na jarraba su da irin waɗannan abubuwa ne saboda mai, dan ya zanto cewa Allah madauki sarki wato ya bashi sakamako jaza'i ne na shi. sannan sai suka fito magana ta biyu suka ce shi mumini in bala'i ya zo ya same shi in ya koma ga Allah to Allah zai zo da gaggawa ya fitar da shi amma shi kafiri in ma bala'i ya zo ya same shi ko ya koma ga ba ruwan Allah da shi a wannan babin sai malamai suke buga misali da mutum biyu sukan buga misali da annabi Yunus sukan buga misali kuma da Fir'auna kaga annabi Yunus ya tsinci kansa a cikin ruwa a cikin kifi kifi ya haɗiye shi amma fanada fi zulmat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh da yawan nan sai Allah ya amsa masa a cikin a cikin suratu suratu suratul yaqatin mana wasafati sai Allah maɗaukin sarki ya faɗi dalilin da ya sa ya fitar da annabi Yunus. Allah ya ce wa inna Yunus alamin al-mursalin, in abaka ilal fulkin mashhur, fasaha mafaka na min al-mulhabin sai ya ce faltaka mahulhutu wa humulin kifi ya haɗiye shi. Amma sai Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin. Ba dan da can kafin kifin ya haɗiye shi ya kasance daga cikin masu tasbihi daga cikin masu da'a ga Allah ba la labitha fi baqanihi ila yawmi ba'sun. da ya zauna a cikin kifin nan har zuwa ranar tashin alkiyama amma me yasa Allah ya zo fitar da shi dan dacin yana tasbih amma fir'auna ya faɗi duk maganar da ya ga dama ya ce ana rabbukumul a'la ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi wannan maganar malaman tafsiri suke ta tsakanin wannan zuwa wannan sai da fir'auna ya shekara 40 amma bai taba yin ciwon kai ba kuma ya faɗa ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin yace mun wannan mulakantaccen alkhairi wanda baya iya bayani wai annabi Musa Fir'auna ya gama maganganun da zai yi da karshe sai suka je suka haɗu akan suna so su kashe annabi Musa aka ce mutane suka yi shawara suka ce annabi Musa ya baggari da annabi Musa ya zuba gari sai ga Fir'auna Fir'auna sai ya biyo shi annabi Musa da jama'a suna cikin tafiya sai ga kogi a gabansu ga kogi a gabansu shi kuma fir'auna gashi cin ya biyo fir'auna da jama'a ya fiye annabi Musa da jama'arsa mutanen annabi Musa suna hango jama'a fir'auna da jama'arsa sai suka ce inna la mudraku ga sunan za su kama mu za su riske mu su ku annabawa suna da yaqini annabi Musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ba haka bane ubangiji na yana tare da ni kuma zai tsallakar da mu nan take wannan yaqini da annabi Musa yayi sai Allah madaukin sarki ya mai wahayi yace fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr fanfalaka fa kana kullu firkin katawd al-azim sai aka annabi Musa wahayi aka ce wannan sandar taka ka daki wannan kogon kogin da ita da ya ka sai daskare da ya daskare wanda daga cikin malamai suka ce sai aka samu hanya goma sha biyu a ciki wanda wannan asbat din za su wuce sai ka ce mutum na ƙarshe daga cikin jama'ar annabi Musa yana fita daga cikin wannan ruwa mutum na ƙarshe daga cikin jama'ar fir'auna yana shigowa sai Allah madaukin sarki ce duk wannan wanda ya daskare din ya dawo ruwa iya dawo ruwa fir'auna ya tabbatar za a halakar da shi da fir'auna ya tabbatar da cewa za a halakar da shi shi ma sai ya ce bari ya imani ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila amma bu ne fir'auna ya ce wa ana ni fir'auna minal musulmi. Allah ta'ala ya ce da shi al'ana sai yanzu wa kad asita bayan saɓo wa kuntum minal musulmi. ka kasance daga cikin masu barna a ce ba zai karbi imaninsa shi yasa kullum izgilanci ga manzanni ko da ka ga wani jan baya daga manzanni ko waɗansu masu dawa to wani abu ne zuwa wani lokaci da Allah ta'ala zai kawo tanyo da agaji zuwa gare su amma duk mutumin da ba kan gaskiya yake ba to kuma Allah madauki sarki ba zai taba taimakonsa ba a lokacin da yake bukatar taimako shi sa a hadisin Tirmidhi hadisin Abdullahi ɗan Abbas annabi sallallahu alaihi ya ga abdullahi dan abbas wata magana yace ya yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ma'ana ka kula da dokokin Allah inda Allah ya ce kai kai inda Allah ya ka bari ka bari to lokacin da ka shiga bala'i shi kuma Allah sai ya zo ya kiyaye kai kare ka muna ganewa to shi sa Allah madaukin sarki yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da ake masa wannan izgilin ba wai Allah ya bayar da dama bane a masa isgili dan shi bai isa ba a'a Allah ya bayar da dama ne su kafiran su haka dan zunubinsu ya cika shi kuma wanda suke wa izginin dalla dan su ya cika sannan abu na biyu ya fahimci cewa wannan hanya ce ta dukkan magabata da suka biyo baya na daga cikin annabawa shi sa kullum annabi sallama idan Allah zai ce mai yayi hakuri ko zai mai misali da wani abu yakan mai misali da annabawa wanda suka zo kafin shi ba dan sun kai shi kima ba ba dan sun kai shi daraja ba amma dan ya fahimci cewa su ma annabawa ne a matsayinsu na annabawa wasu annabawa bai hana a yi musu abu kaza ba shi sa ce fasbir kama sabara ulul azmi ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum kai hakuri kai kamar yadda ulul azmi minar rusuli suka yi hakuri kada kai gaggawa akan mutanen nan ka nemi a yi musu azab muna gane Allah ce kulgiya musu ya ma'aikin Allah siru fil ard ku yi yawo a bayan ƙasa ku yi tafiya a bayan ƙasa amma in kun yi tafiyar nan kawai ba shan iska ba ba holewa ba a cikin wannan tafiyar sun manzuru sannan sai ku duba kaifa kana akibatul mukaddibin yaya ƙarshen duk wani mai ƙaryata manzanni ya zo yaya ƙarshen duk wani mai ƙaryata gaskiya yake kullum wannan yana cikin hikimar da ya sa Allah yake ba mu tarihi a cikin littafinsa sai Allah ya baka labarin mutumin kirki sai ga ma karshen sa dan ka zama mutumin kirki kai ma karshen ka ya zama haka sai Allah ya baka labarin mutumin banza sai ya ga ma karshen sa dan ka kuma ka ne wannan halayya na wannan mutumin banza dan ka karshen ka ya zama haka shi sa labarin da na bamu na fir'auna wasu malaman su ke cewa da Allah ya haikato mana na imanin fir'auna ba fayyaye ba abinda ke cikin zuciyarsa ne shi sa lokacin da ya zo zai faɗa aka sa mala'ika ya ɗauki taɓo ma ya sa mai a bakin da yadda ba zai faɗa ba balle ma Allah ya karɓa muna ganewa to da haka tafiya a bayan ƙasa izina ake ɗauka wata rana na sha gaya mutane wani abu cewa ni a duk lokacin da wani abu ya dame ni a duniya to na kan tuno wani mutum da na taɓa gani a saudiya bayan mun yi jifa mun gangaro sai na ga mutum ba shi da hannu iyana sannan mutumin nan ba shi da ƙafa iyana sannan mutumin nan makaho wanda zai ganshi bashi da kuɗi bashi da mota bashi da kaza sai dauka Allah bai mai ni'ima amma ga wani bashi da hannu iyana bashi da kafa iyana ko makaho ne ko kabu wannan idan kai yawo a bayan ƙasa kaga wannan sai ka aje shi a matsayin wa'azi duk lokacin da wani musiba ko wani jarrabawa zai same ka sai ka tuno wancan bawan Allah ba jarrabawa da aka yi masa kuma ta fita ka shine amfanin mu kalla abin da yake a bayan ƙasa don ya zama izina don ya zama wa'azi a gare mu sai Allah ta'ala ya قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون نعم الله تبارك وتعالى يتسقى بلا قيامة قل قيامس يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن ما في السماوات والأرض معنى ما في السماوات والأرض duk abin da ke cikin sammai da abdid da abin da ke cikin kasai liman nawari ne sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi sallama ya bayar da ansa yace qul ga ya musu lillah dukkan mallakar Allah ne tabaraka wa ta'ala kataba ala nafsihi rahma Allah ta'ala ya rubuta wa kansa yin rahama ma'ana ya wajabta wa kansa yin rahama Allah ta'ala ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamah wallahi lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai tara ku zuwa ranar tashin alkiyama la raiba fihi babu kokonto a ciki Allah ta'ala ya ce alladina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asarar rayukansu fahum la yu'minun su ne dai waɗanda ba za su yi imani ba anan Allah madaukin sarki kamar yadda malamai suka da Allah ta'ala yakan yi amfani da ayoyi ko bayanan da suke magana akan Tauhidur rububiyya dan Allah ta'ala ya ja hankalinka ya dora ka akan tauhidul uluhiyya nan Allah ta'ala yana nuna cewa shi ne wanda ya halitti sammai ya halitti ka sai yake mallaka su amma Allah sai ce ulga ya musu liman ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai liman nawaye sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da ansa kul ga ya musu lillahi dukkan su na Allah ne mallakar Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda daga cikin malamar tafsiri suka ce lokacin da aka musu tambayar shiru suka yi sai Allah ta'ala ya ce ba su ansa wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ayyace take tafiya da tambaya at the same time kuma da ansa ma'ana saboda abin da ake faɗa gaskiya ne kuma shine abin da yake tabbata amma me yasa Allah tabaraka wata'ala ya nuna shine mai mallakar shi shine mai mallakar kasai shine suka ce dan Allah madaukin sarki ya ja su zuwa ga bauta ta masa shi shi kadai wanda kuma wannan yana da yawa a cikin alqur'ani yanzu a cikin suratul baqara ay Allah ya ce alladhi ja'ala lakumul abda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada kaga sauran bayanan duka yana magana akan rububiyya ta ubangiji amma bayan yayi yi nuna ma cewa shi kadai yayin wancan aikin sai baka ka'idi yace fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna sai shi sa wata rana da zaka dauki alqur'aninka ko da kuma fassara ne na Hausa ka karanta suratul nahl tun daga wajen khalaqal samawati wal arda bil haqq sannan khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun kai ka tawo har ka zo gurin da Allah ya ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatu bin najmi yahtadun wannan duk Allah ya ma abin da ya ma ne a cikin rububiyarsa wanda kai yake amfana amma da ƙarshe sai ya ce afaman yakhluqu kamar la ya khuluqu afala tadhakkarun yanzu wanda bai wannan bautar ba ya cancanci abota sa masa ko wanda ya wannan bautar ne ya cancanci abota ta masa shi sa ce wanda yake wannan halittar shin zai zama daidai da wanda baya yin wannan halittar haka ba zai yi ba wanda ya wannan halittar shi ne cancanci abota ta masa wanda bai wannan halittar bai cancanci abota ta masa to anan Allah ya tabbatar da cewa shi yake mallakar sammai da kasai kamar yadda wata ayar yace ah, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كاسي الله يتي ألا له الخلق والأمر يما قنا هلت السماء هلت كسا دوا تورانا دوتا أما دي كاسي سيتي ألا له الخلق ألا له الخلق سورارا الخلق له دكن هلتون الناس نشيشي كريم mana shi ne yake mallakarsu, shi ya halicce shi yake mallakarsu, wal'amur shi ne yake gudanar da al'amuransu saboda Allah ke gudanar da al'amuran halittu sai ce kataba ala nafsihi rahma Allah maɗaukin sarki ya rubuta wa kansa ya wajabta wa kansa yin rahma shi yasa ya inganta hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta inna allaha lamma khalaqa al-khalqa lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yayin da ya halicci halittu kataba kitaban sai rubuta wani littafi inda hu a wajen safauka al'arsh iya can a saman al'arshi inna rahmati taglibu gababe yace lalle fa ni gafara wato wato ta tarin jayi mai tarin jayi fushina shi sa idan ka duba tsarin Allah Wata Ala so yake yau bayi rahama bayi ne ba sa so Allah ya musu rahama misali ka dauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana in kai nufin yin mummuna aiki ba kai ba in ba yi ba sai a baka lada daya a sakamakon kin yi da kai sai a baka lada daya idan ka aikata kuma sai a baka zunubi guda nawa guda daya sai yi a kwaya daya za a rubuta ma amma idan kai nufin yin aikin alkhairi ba yi ba sai a rubuta ma hasana kwaya daya sannan idan ka zo ka aikata kuma sai a baka hasana har guda nawa goma hannunki 700 kai ma hamma ninkin da Allah ne kawai ya sani wanda inda kiyasi za ka yi nan fa ka yi niyyar yin aikin mummuna da baka aikata ba lada aka baka to nan kuma ada kiyasi ne da sai ka ce da kai nufin aikin alkhairi nan kuma da baka yi ba sai a baka zunubi daya ko ba ka bane inda kiyasi ne na dan adam da ka zo kai nufin yin mummuna aiki ka aikata sai aka rubuta ma sayyi'a kwaya daya amma da ka zo kai ne yin alkhairi kuma kai sai aka rubuta ma sayyi'a guda goma hannunki a sansana guda goma hasana guda goma har kuma ninki 700 shi sa za ga ba inda Allah ta'ala yake cewa zai ninka zai ninka wato zai ninka ma zunubi idan ka yi shi amma zai ninka ma mai zai ninka ma ladanka baya ninka sayi'a sai dai wani specific abu Allah maɗauki sarki ya faɗi wannan kai saboda Allah maɗauki sarki rahama yake so a gare mu Allah ne maɗauki sarki idan ka je ka aikata manya-manyan laifukan da zai yi fushi da kai manya-manyan laifukan da zai yi fushi da kai in ka tuba idan ka tuba kaga kamata ya in tunani da dan adam sai a yafe ma zinubin kawai ka dawo ba zinubi ba lada yala ko ba ka bane ba zinubi ba lada kai ne kake bin mutum naira dubu misali sai ya zo ya baka hakuri to bayan ka yafe mai dubu ai ba tunani kuma ka kara mai wata dubu ko ba ka ba a ce ka yafe mai ka kara mai dubu to haka Allah yake Allah zai yafe ma zinuban bayan ya yafe ma sai ya convertin su daga zinubi sai su zama lada ko da kusan kai miliyan 100 aka Allah ce walladina la yad'una ma Allahu ilaha akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yazlum wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yud'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan Saliha. fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati ma sanat wa kana Allahu ghafurur rahima Allah yace su bayan ibadu rahman ba jina mana ba sa shirka ba sa jina kisan kai yace duk wanda aka ta haka zai gama da sakamakon zanibi amma da ƙarshe ayya ce wanda ya tuba ya gyara sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati masana sana su ne wanda Allah zai canja munanan ayyukan su in su ya dawo da su kuma su zama lada ba wanda yake yin wannan sai Allah me yasa Allah yake yin wannan saboda kataba ala nafsihi rahma ya wajabta kansa wa bayi rahama muna ganewa shi sa hadisin bukhari an samu irin ribar yaƙi da ya gane rahama ta ubangiji da aka samu riba ta yaƙi wata mata an raba ta da ɗanta sai ta kama wannan jinjirin sai ta bashi mama sai ya ƙi karba sai ta kama wannan sai ta bashi mama sai ya ƙi karba daga baya sai ta ga jinjirinta ta kama shi ta bashi mama yana sha muna gane sai annabi salama ya tambayi sahabbai shin kuna ganin waccan matar idan tana da ikon kar ta jefa ɗanta a wuta za ta jefa shi yanzu kana tunanin cewa yanzu a haka wuta rami ne na wuta uwa tana da ikon da ba za ta jefa ɗanta ba za ta jefa a ciki za ta jefa shi ba za ta jefa shi ba Da ya an sai zama ba za ta jefa shi ba sai manzon sallama ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi almar'ati bi waladiha aka ce to tsananin rahmar ubangiji ga bayinsa ta fi tsananin rahmar da ke tsakanin ɗa da uwarta na ɗa da uwarsa Inda uwa ba za ta yadda ta jefa ɗanta a cikin musiba ba to kuma haka Allah ba zai yadda ya jefa bayansa a a cikin musiba haka kawai ba ya ga irin wannan ya fada kan bawa to hadisun mu'ad ne ya faɗa akan shi tunda annabi sallallahu alaihi ya tambayi mu'ad ka san haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam yace haƙƙin bayi akan haƙƙin Allah akan bayi shine su bautata masa kada su hada shi da kowa a wajen bauta in bawa kuma yi wannan ya mutu a haka shi kuma haƙƙi ne na Allah ya ɗauke shi ya sa shi a cikin aljanna shi sa Allah maɗaukin sarki wanda kaɗai Allah ya tabbatar da cewa ba zai shiga aljanna ba shine wanda ya mutu yana shirka amma kana cikin wannan al'ummar duk laifin da kake aikatawa ba wanda isa idan ka mutu yanke ma hukunci ce kai dan mutar jahannama sai dai in shirka ka mutu kana sai dai in ka mutu a matsayin kafiri saboda me kataba rabbukum ala nafsihi rahma ma'ana kataba ala nafsihi rahma Allah ya rubuta kansa rahma shi sa Allah maɗauki sarki sai ce zani zai sa saboda rahama da a ce yadda kake ma'amalantar mutane haka Allah zai ma'amalance ka da kai ɗan wutar nan. saboda kai mutum zai ma alkhairi goma in ya zai ma laifi ɗaya, laifi biyu daga ranar kun ɓata kun daina magana daga ranar ba kai bashi har da za ka gai ba ni bashi kai ka ɗauka kana mallakar ransa ko iskar sa amma Allah maɗauki sarki sai ka saba sai ka saba sai ka saba kana tuba saboda Allah madaukin sarki so yake yi kowa rahama sai Allah ya yafe kuma ya canja ma zanubin ya mai da mai da shi lada Ta ba wanda yake yin wannan sai Allah shi sa ce kataba ala nafsihi rahma kuma Allah ya sufantu da rahama wa rabbukal Ganiyu, zur rahma wa rabbukal Gafur, zur rahma Allah mai rahama ne amma duk da aka ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi lalle Allah tabaaraka wa ta'ala malaman suka ce lamu din lamul qasmi ce aka waɗansu daga cikin malama suka ce duk da waɗansu ce lamun ɗin an ce mufassira amma dai lamun lamun kasmi ce Allah ya ce wallahi lallai ne sai na tara ku a ranar alkiyama ranar da babu kokonto a cikin takowa sai shi sa su daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ila ɗin ma'anarta ne fi la yajma'annakum fi yawmil la ba fi lallai Allah sai ya tara ku a cikin ranar alkiyama ranar da babu kokonto a cikinta. mana kowa sai ya je akan samu daga cikin bayi waɗanda suke musu cewa ba za a yi tashin alkiyama ba shi sa Allah maɗauki sarki shi kuma yake rantsewa ya ce sai ya tashi alkiyama kuma Allah ya hukunta duk wanda bai yadda za a yi tashin alkiyama ba da matsayin kafiri ne shi dan ya ce za'amal ladina kafaru allan yubathu wa rabbi وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما Wa وذلك على الله yasi. wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahal wa ma antum mu'jizin da ka ranar alkiyama rana ce da dole ne sai ta zo kuma ana son dan adam ya ringa nunawa a rayuwarsa cewa ya yadda za a yi tashin alkiyama dan adam da ke nuna cewa ya yadda za a yi tashin alkiyama shine dan adam da ke kokarin yin biyayya da kuma da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala amma dukkan dan adam din da yake yin abin da yake gana ma to wannan kamar bai yadda za a yi tashin alkiyama ba to ranar alkiyama ba ku kwanto a ciki Allah ya ce alladina khasiru anfusahum lalle waɗanda suka yi asara rayukansu suka zaɓi kafirci akan imani fahum la yu'minun waɗannan su ne waɗanda ba za su yi imani sau da yawa idan Allah ta'ala ya ce da kai kayi asara abinda Allah yake nufi ka kai dan mutar jahannama haka Allah yake nufi da Allah ta'ala yake wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falibattikunna adanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah sai ce man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura sai ce ulaika ma'ahum jahannam kaga ce sun yi asara amma yace makoma su tar jahannam to lalle abin da ke gaban mu shine wato yin imani da biyayya ga Allah da kuma yin abubuwan da za su amfanar da mu a ranar gobe alkiyama dama yau rana ce ta rufewa ban ma fiye yin tafsiri a wato fassar da yawa aka ba a ranar da muke rufewa saboda manyan baki da muke muke gayyata waɗanda za su ɗan tofa albarkacin bakin su a daidai wannan wuri da haka abinda na fassara ya zama daidai wannan dace ne daga Allah Allah ya ba lada wanda ne kuskure kuma Allah mu dauki sarki ya mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh